akwai wanda ya rubuta tambaya ya ce mutum ne yana da matarsa sai yana neman wani auren a gaban matarsa sai budurwar eh, take eh, budurwar da yake nema ta rika yi masa flashin misali karfe goma na dare sai shi kuma ya kira ta su yi ta hira soyayya a gaban matashi ko hakan daidai ne ai gaba daya eh, communication tsakanin manemi da mace haramun ne ba ma kira cikin dare ba wayar ma tsakanin manemi da mace ba shi da hurumi a sunar manzon Allah wanda ya zo cikin fatawa nurun Allah darbi a mujalla na goma shafi na tamanin da bakwai ba daidai ba ne a samu mu'amala tsakanin mace da maneminta ta hanyar waya musamman a kafofi na sadarwa wannan ba shi da hurumi babu hujjarsa babu hujjarsa saboda haka abubuwan da mutane suke aikatawa ba daidai ba ne bare kuma har a kai ga mutum yana hira da eh, macen da bai riga ya aure ta ba eh, ta waya din har ta kai ga iyalinsa ma tana ganewa wannan ba shakka ya saba ma ka'ida wannan ya zo cikin bayanin al yana fatawa nur al-darbi mujalla na goma shafi na tamanin da bakwai ya kamata mu yi hattara mu kiyaye shi neman aure yana da bayanansa a sunnar manzon Allah kuma mu tsaya inda sunna ta tsaye da mu inda Allah ya tsaye da mu mu tsaya daidai nan to za mu tsira wannan